A Najeriya da yamma nan ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rushe hukumar daraktoci ta kamfanin mai na ƙasa wato NNPC nan take. Sanarwar wadda ke kumshe da wannan bayanin da ta fito daga ofishin shugaban ma'aikata na Najeriya wadda kakakin ofishin wato Alhaji Haruna Imrana ya rattaba hannu a kai yana cewar shugaban kasar ya gode wa daraktocin akan irin ayyukan da suka yi wa najeriya da fatar alheri ga abubuwan da za su yi a nan gaba wannan matakin da babu shakka yana ɗaya daga cikin yunkurin da shugaban ƙasar yake yi na tabbatar da cewa ya gudanar da gyara ko garan bawul a kamfanin mai na ƙasa wanda aka ce yanzu ya zama gadon bayan cin hanci da kaɓar rashawa a tarayyar najeriya To ko da yake sanarwar da bata ba da dalilin ɗaukar wannan matakin ba, tsohon minista a ma'aikatar mai ta Najeriya Alhaji Umaru Dembo ya bayyana min a fire da na da shi cewa wannan matakin ko shakka babu shina da muhimmancin gaske a yakin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi alwashin da yaƙi da cin rashawa da kuma tabbatar da an bi ƙa'idojin aiki wurin gudanar da mulki a Najeriya. Wannan ya yi kyau kwarai da gaske don zai hana su eh, sojan gona da kuma eh, ci gaba da eh, yin barna da suka saba da. Wannan maganar yin barna da suka saba da magana ce ta zargi tun da ba wanda aka bincika a cikin su aka tabbatar cewa shi na da wani laifi ko? Eh zargi amma kuma ai biri ya kama da mutum tunda akwai abubuwa da yawa a wurin nndc da ake ganin ba daidai suke ba kuma yanzu ai za a gani ko ba haka ba ai kaga ba kyan da su za a ba za a bincika abubuwan da suke damun mutane a ƙasan iri-iri game da mai din da irin da ake da irin uh, walawalan da ake da irin kudaden da aka ce sun bace din nan central bank su ce ba kudi kaza nan su su ce akwai su ce aiko ma haka ne aiko ba haka bane su rage yawan su ce sun sa an yi bincike masu binciken kudi sun fito da kaza ne da kaza ya ga dole na cukucuku idan kai la'akari da cewar wannan kamfanin mai na ƙasa an dade ana koke-koke a kan taɓargaza da sama da faɗi da aka yi da dukiyoyin ƙasa a wurin nan kuma a ce eh. sallamar wai daraktoci ne kawai wani mataki da ya fito a yanzu ba ganin kamar amma riga an yi sakaci saboda waɗanda ke aiwatar da kashi kuɗi na masu gudanar da waɗannan hukumomin har yanzu suna nan ba wanda aka kora. A'a ai baka sani ba akwai kasan hidima na bada kuɗi ko kashe kuɗi daki daki ne mataki mataki mataki mataki ne su waɗannan da suke in suka haɗu da waɗannan da kake magana ɗin da su waɗanda suke da board of directors ai kaga eh, eh, abin da za su iya cizgewa yana yafi yawa kuma inda yadda darakta zai saurin ido watakila waɗanda suke an naɗa su ne ya je ya ce a bashi kaza ko a yi mishi kaza a yi mishi kaza su waɗannan yanzu ba za su yi ba amma su ma tana nan tana kawo wa kansu ai tana sama tana dabo Ba za a bar su ba wato damuwar da yan ƙasa ke ta nunawa shine cire waɗannan har yanzu ba a tunkari yaƙi da matsalar cin hanci da karɓar rashawa ko kamo ɓarayin da muhammadu buhari ya alwashin zai yi a wannan ɓangare mai da ya daɗe da rubewa a idon 'yan ƙasa. a sai dai idan kana ci dai na baka na zuwa ai ka ga ba za a yi yin komi a lokaci guda ba ai bi da bi ne tun da an share minista yanzu an share eh, eh, board of directors nan gaba kuma za a bimbinci ko waɗannan waɗanda suke su suke tafiyar da abubuwan manya-manyan waɗanda suka iya eh, jan biro sama da ƙasa ɗin. Alhaji Umaru Dambo kenan tsohon minista a ma'aikatar mai ta Najeriya yana tsokaci akan muhimmancin wannan mataki da Muhammadu Buhari ya ɗauka na rushe hukumar daraktocin kamfanin mai na ƙasa wato NNPC. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.